sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar kwalambiya A yau talata 28 ga watan Satumbar 2021 Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalo da sura abokan aikinmu muka sake da muku a cikin shirin namu. Idan muka tsanduma a cikin shirin kuwa za a ji shawarwarin masana tsaro akan hanyoyi da za a bi don kawo ƙarshen matsala a Najeriya da makwabtanta. kana sai a ji fahimtar masana a game da matakin gwamnonin jihohin arewacin najeriya a game da zaben 2023 daga bisani sai mu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar najeriya kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma dukka kama a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugabar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta ce akwai yiwuwar kudaden da gwamnatin kasa ke kashewa su kare nan da ranar 18 ga watan Oktoba. Muddin ba a da kofar karɓo bashi ba wanda gwamnatin kan yi ta hanyar ba da kudaden takardu masu daraja ko kuma bonds. A cewar shugabar Baitul Malin idan har majalisar dokokin ƙasar ta gaza cimma matsaya kan adadin kudaden da za a ciwo bashi ko kuma a tsawaita lokacin karɓar bashin. ƙasar za ta fada kangin karancin kudaden kashewa waɗanda za su kare nan da makonni uku masu zuwa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce zai yi kokari a ranar talatin nan ya ga cewa an samu matsaya ta bai ɗaya a majalisar ta yadda za a samu rinjaye mafi karanci a kuriyar da za a kada a majalisar mai mambobi ɗari maimakon a ce za a jira sai an samu adadin ƙuri'u sittin da suka amince da ƙudurin kamar yadda doka ta tanada. 'Yan tawayen Houthi na gab da sauya akalin yakin da ake yi a Yamal yayin da suka doshi wani muhimmin birni da ke arewacin kasar a cewar kwararru inda suka yi gargadin cewa akwai yiwuwar miliyoyin 'yan gudun hijira su shiga halin kakanikayi. Ruwan mayaka sun mutu a artabin da aka yi a wannan wata bayan da mayakan waɗanda ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare a Marib. yanki na ƙarshe da gwamnati take takama da shi mai arzikin mai a arewacin ƙasar. idan har mayakan suka karbe yankin na marib matakin zai sauya lokacin yakin domin hakan na nufin za su kammala kwace arewacin ƙasar kenan abin da zai ba su damar karɓe ikon arzikin man yankin lamarin da har ila yau zai ba su abin dogaro idan za a hau teburin sulhu koriya ta arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau talata wanda shine gwaji na uku da ta yi cikin wannan wata Ƙasar ta yi gwajin ne 'yan mintuna gabanin jakadanta ya yi jawabinsa a zoren majalisar ɗinkin duniya inda ya zargi koriya ta kudu da ta da husuma koriya ta arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin karfe shida da minti arba'in agogon yankin a cewar dakarun makwabciyarta ta kudu wacce ta bibi gwajin jami'an sojin ƙasar japan sun ce akwai alamu da ke nuna cewa makamin mai linzami ne nau'in ballistic jami'an sojin kore ta kudu sun ce makamin mai tafiyar gajeren zango ne an kuma harba shi ne a yankin jagan da ke lardin arewacin kasar yankin da kasar ta kore ta arewa ta taba gwajin makami mai linzami nau'in ballistic a watan yulin shekarar 2017 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin kwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 waɗanda suka yi a binciken a kansu tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020 inda aka tattaro bayanai da suka haɗa da sakamakon gwajin cutar COVID-19. da kwantar da mutane da ake yi a asibiti da mace-macen da ake samu inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar kamuwa da cutar ta covid-19 an wallafa wannan bincike ne a mujallar kiwon lafiya ta thorax wanda har ila yau ya gano cewa masu shan taba na da kashi tamanin cikin 100 na yiwuwar kwantar da su a asibiti ko fuskantar barazanar mutuwa sanadiyar cutar ta coronavirus. masu bincike sun yi amfani da wata dabara da ake kira mendelian randomization wacce ke amfani da kwayoyin halittu daban-daban don duba iya haɗarin da ke tattare da tsananin shan taba da yiwuwar kamuwa da cutar. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Sojojin Najeriya na da ƙwarewar magance koma bayan tsaro a ƙasar idan aka yi la'akari da abin da suka yi a baya. kana matakai da wasu gwamnoni ke ɗauka a jihohinsu ba su da nasaba da kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar hasali ma suna tsindima al'umma cikin mawuyacin hali a cewar tsohon gwamnan jihar kaduna na mulkin soji kanal abubakar ɗan giwa umar a wata tattaunawa ta musamman da muryar amurka a yau ai sojojin duk iri ɗaya ne amma babban matsalar da muke fama da ita yau shine cewa an samu taɓarɓarewa rashin tsaro a ko'ina a najeriya yau kuma irin hanyoyin da aka ɗauka na shawo kan matsalolin nan nake gani su ne ba su dace da irin hanyoyin da za a ɗauka ba kamar yadda ka sani lokacin da za a fara yakin biafra alif ɗari tara da sittin da bakwai sojojin najeriya ba su wuce su dubu goma ba ana magana cewa soja da kuma ofisoshinsu amma aka ga cewa dole sai an ƙara yawan sojojin nan kafin a ci yakin nan aka ƙara sojoji cikin wata talatin aka gama yakin jafara lokacin da aka gama yakin jafara nan sojojin najeriya sun kai su dubu ɗari biyu da hamsin to kuma a lokacin kawai a ƙasar south east ne aka yi wannan yaƙi ɗin to amma yanzu za ka ga cewa ko ina a najeriya da south east ɗin da south west da arewa gaba ɗaya ko ina wutar rashin tsaro ta kama saboda haka abin da za a duba shine dole sai an ƙara yawan sojoji din nan fa mun rubuta mun ba da shawara a ɓoye cewa inda ana son a shawo kan matsalar wannan abin dole a ƙara yawan sojoji ba wai sojoji sun kasa ba ne a'a kasa da suka yi shine cewa ba su da yawa sannan kuma ba su da makamai ko ina za ka iske cewa wuta ta kama amma sojojin nan su dai ne ya aka ɗauka sai ka ji an ce an ɗauki soja dubu uku da ɗari biyar a shekara to abinda nake ganin cewa sai an ƙara yawan sojoji misali a ce yau an ɗauki sojoji dubu ɗari ko dubu ɗari biyu harkar tsaro ita ce gaba ga aikin da gwamnati za ta yi ma jama'a to amma yanzu sai ka iske cewa misali local government a zamfara inda ake wannan fama da rashin tsaro kamar shinkafi ka iske soja goma ko ishirin suna tunkara irin bandits din nan ko kidnappers wajen ɗari uku da manyan makamai to me za su iya yi. Wasu da dama suna ganin cewar akwai matsala ta rashin kishin ƙasa ya haddasa wannan rikici a wainda ke sata mutane innan za a ga cewar akwai cin zali da ake zargin ana yi musu shi ya kawo ga wannan akwai wata mafita da za a iya bi domin sulhu da mutanen nan koko domin kawo ƙarshen su da aiwatar da irin wannan aiki? Ni ne kamar abin da ke cewa wato kowace matsala tana da solution ko kuma akwai hanyar da za a shawo kanta wanda dole sai gwamnati ta zauna ta yi tuntuɓar jama'a ta nemi shawarori daga waɗanda suka sani a shawo kan matsala nan misali in ka duba abin da ke faruwa a zamfara yau ko kuma hanyoyin da aka ɗauka yau misali a ce maka zamfara babu noma kidnappers da sun hana noma a zamfara to amma ne aka yi sai aka ce wai an rufe kasuwanni an rufe communication wai saboda a shawo kan matsala din nan in ka rufe kasuwanni wai saboda kada su bandits din nan ko kuma su yi irin wannan ta'annaci kada su samu abinci idan suna so misali me yasa ba za su iya tare mota abinci akan hanya su ɗauki abincin nan ba so rufe kasuwanni in banda kara mutane masifa ba ko abin da zai kawo sannan kuma ka ce ka rufe communication in ka rufe communication a zamfara yau ba a noma babu kasuwa to ba ciniki kenan sannan kuma in kana son ka gane inda mutanen nan suke ai in akwai communication nan kana jin communication din su sannan za a gane ina suke kuma me za ka yi tsohon gwamnan jihar kaduna kenan kanar abubakar giwa umar daga batun tsaro sai mu shiga na siyasa inda kimanin ƙasa da sa'o'i 44 da suka gabata da bayyana matsayarsu a game da tsarin karɓa-karɓa da mai da shugabancin Najeriya kudancin kasar da gwamnonin arewaci suka yi. Masana shari'a masu shari kan lamuran siyasa, 'yan kasar da dama suna bayyana ra'ayinsu a game da hakan. Waɗanda ke ganin cewar a wannan mataki da ake ana neman haɗin kan ƙasa ba wai maganar bambanci ba. Daga birnin tarayya Abuja ga Halima Abdulra'uf ta aiko muna da ƙarin bayani. A yan taron na haɗin gwiwa da sarakunan gargajiyar yankin da ya gudana a jihar Kaduna a ranar Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya sha suka bayyana matsayin su game da batun tsarin karɓa karba da wajabcin maida shugabancin ƙasar zuwa kudanci wanda gwamnonin yankin kudu suka cimma a baya inda suka ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda gwamna Simon Lalong ya bayyana. Wannan zaman ta gane cewa lallai ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma cin gaba tattalin arziki na arewa ga baki daya. Magana maganan zaɓe na shugaba wasu gwamnonin arewa sun ce ya kamata ta koma kudu amma kwanan nan an ji gwamnonin kudu sun ce dole ne a koma da mulki a kudu to wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar najeriya dokar najeriya ta ce ba ana sa mutum dole ne ya yi zaɓe ba kuma ba ana sa mutum dole ne ya juye mulki ba ko menene kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada a game da batun barista mai nasara kogo umar ya ce magana karba karba karba karba da ake yi magana ce wadda take don kula da tsagwaron san rai mutane da ya kamata su zama dattawa su zama su suke zakarun gina ƙasa su ɗauki kowane ɓangare na najeriya na. tsarin mulkin najeriya mu nan ya fito ya yi bayanin cewa taken najeriya shine haɗin kan katsa da kuma girmama ɓangare daban-daban shine kawo mana haɗin kai da cigaban al'umma wato daidai da sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya tsarin mulkin najeriya mu idan muka ɗauke shi da kyau ya yi bayani kai akan wannan kuma idan demokradiyya za mu dole mu girmama tanaje-tanajen tsarin mulki babu inda aka yi magana wata karɓa karba gaba ɗaya a kundin tsarin mulkin mu da duka dokokin najeriya babu wani wuri da ake da wannan shiyoyi ma guda shida babu ita wannan magana ce kawai kirkire kirkire ne kawai na masu mafarki karba karba tsari ne wanda yake jam'iyyar pdp ita ce kawai ta sashi a sashe na bakwai kuma daga nan sauran jam'iyyu suka zo kawai suka ta ɗauka abin kamar matsayin wani bakan damiya alhaji aminu ya ma mai sharhi ne kan al'amuran siyasa to al'amarin shugabancin najeriya wanda yake da karkako dalili shi a jami'in siyasan nan baki daya sun raja a kan wannan sha'ani kuma su gwamnoni suna gani wanda ya dace shi a tabbatar da cewa shugabancin ya tafi kudu musamman ma gwamnonin kudu wannan matsaya da gwamnonin arewa suka yi su wannan jin wancan shawara da gwamnonin kudu suka dauka su ya cinzira su suka yi wannan magana amma da lokacin da aka fara wannan yayin da aka dawo da tsarin demokradiyya da pdp ta je ta yi convention a jos duka mutanen kudu ne a wancan lokacin to an yi wannan ne ko da cewa ba cikin kundin tsarin mulki ana yi ne da a fahimci juna saboda kasa ta samu alƙibla kuma a zauna lafiya ba ta da rigima ba. A game da wannan batu ga abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa. Nana Abdul Jawad Nasir. Eto eh abubuwan da zamu dinga dubawa a siyasance shine menene ya faru dangane da tsarin jam'iyyu kuma sannan su kansu jam'iyyun ya suke yi da wasu tsare-tsare wanda shi tsarin yana sabawa tsarin mulki. Wannan abin da ya kamata kenan a dinga dubawa. Bai kamata a ce misali ku da ku kasancewar za ku mulki jama'a ta hanyar jam'iyya sannan kuma ku yi tsarin da a cikin jam'iyyar kuma ya saba wa tsarin mulkin ƙasa ba wannan bai dace ba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da yammacin jiya Litinin ne direbobin manyan motocin dakon kaya a Najeriya suka kawo ƙarshen wani bore da suka share kwanaki biyar suna yi tare da rufe manyan hanyoyi guda biyu wato hanyar Sulaja zuwa Mina da kuma Bidda zuwa Makwa da suka hada arewacin Najeriya da kuma wasu sassa na kudancin ƙasar. Matakin direbobin dai ya haddasa da harkokin tafiye-tafiye da kuma kawo tsaiko ta fuskar kasuwanci. Direbobin dai suna buƙatar ganin gwamnatin jihar Niger ta buɗe hanyar Mina zuwa Bidda da kuma nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen gyara hanyar motar da ta tashi daga Kaduna zuwa birnin Gwari ta zarce zuwa Jaba. Sannan da hanyar da ta tashi daga Lambata zuwa Bidda. Dukkaninsu a jihar Niger hanyoyin da ke da matukar tasiri wajen bunkasa harkokin kasuwanci a tsakanin bangarorin Najeriya. Ga dai abin da wasu daga cikin direbobin ke cewa a lokacin da muryar Amurka ta ziyarci garin Lambata a ƙarshen mako inda manyan motocin suka datse. Da farko sunana Musa Muhammad ni mutumin Kaduna ne amma daga Kano nake. Daga Kano kai. Zan je Lagos. Kai direban trailer ne? Direban trailer ne. So matsala abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara motoci na faduwa ka ga tanki ya faɗi da kaya kwantina ya faɗi da kaya bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau hanyar mina an kulle hanyar to yanzu wannan matsalar ba ma wai iya nan bane yanzu magana da nake da kai lakwaje su masu nan an kulle hanya bidda an kulle hanya makwa an kulle hanya shin yaya suke so da mutane ba ku ga ya kamata ku matsa ma gwamnatin nan ta gyara hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari zuwa Jaba mu idan ma gwamnati za ta taimaka mana da wannan to gaskiya mu mu so domin wannan hanya ma da muke bi mu a takura muke saboda zagaye ne man da ake bamu ba ma ya isa mu to gaskiya shine babban makasudin da ya sanya kaga direbobi wannan karin abin ya isha mutane direbobin mu suna mutuwa motocin mu suna mutuwa yanzu magana da nake da kai cikin nan lungun nan lafai din nan an dauke mana direbobi mutum biyu kana bacci da dare a mota za kwankwasa ma mota a tsaro ka da bindiga ka isa ka ihu ba a kama dauki ba to ina amfani haka muna aiki ba tsaro yahaya musa na'am gashi kai direban trailer ne na same ka nan me ya tsaye da kai to na tsaya saboda rashin hanya ne wanda kuma hanya ce ta sa motoci suna yawan faduwa dalilin da ya sa aka kulle hanya babu yanzu daga ina ka fito ne daga wari nake na za ka je zan je neja na wani gari mina ko mina to gashi ka makale na yanzu ya kake to daman aiki haka yake tun da dama he an bata za a jara a takaice ba za ku bude hanya ba a hanya kamar sai an jara mana sauran motoci da suke faduwa kwa yanzu kwana nawa kuke daga warin ka dauko mai zuwa nan arewa kwana ɗaya biyu mun shigo sannan kuma sai ya kasance yanzu sai mu yi wata ba mu zo nan wurin ba saboda rashin kyan hanya daga lambata zuwa bidda a nan muke da matsala motocinmu suna yawan faduwa a wannan wurin kaya ya kware sannan mai mota ya zo ya nemi har ma rayuka ake resawa a wurin wata hanya ta kaduna birnin gwari ita ita inda inda ana binta ba ma abun da zai samu biyo ta nan ai su jara mana can din ma mu ma daina zuwa nan din yafi mana sauki a Attahir Musa Abubakar wani mazaunin garin Lambata ne ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Na farko ni ina goyon bayan direbobi nan ɗari bisa ɗari kuma ina goyon bayan gwamnatin jihar Neja ɗari bisa ɗari bisa rufe wannan hanyar mina zuwa bidda da kuma datse hanyoyin da wayannan direbobin suka yi domin idan ba su yi haka ba mu'ari kalaman shi shugaban kasar najeriya ya ce it is high time for us to speak the language they understand so ya zama wajibi wayannan direbobin su yi kalamai wanda za a fahimce su na farko kagan sukan ma shugaban kasar karya su kuma yaudare shi ministan Ayuka eh, shi fashola ya zo jihar neja ya kai so uku idan ya je sai nuna ma shugaban kasa komai yana tafiya lami lafiya kuma karya ne domin in ka duba hanyar daga nan dikko zuwa mina wanda salini take yi wannan hanyar tun zamanin pdp aka bayar aka fita da kudade aka kammala su bangaren amma abin da ke bamu mamaki abin da ke kuma ci mana tuwo a kuriya hanyar da aka riga aka yi amfani da kudin federal government mm. sai su je su ɗauko signboard na su cook sai su ijiye a wurin sai su nuna da cewa bashin da aka karba na sukuk da shi ake wannan aka wannan gyaran kaga akwai zamba ne cikin aminci a nan shi ma dai injiniya mustapha imamu city wanda babban darakta ne na agajin gbus a nigeria da al'amarin ya rutsa da mutanensa ga abin da yake cewa babu shakka wannan abu ne na bacin rai kwarai da gaske kuma bai wa al'umman najeriya daɗi ba musamman waɗanda ke arewa ko suke da niyyar tasowa daga kudancin kasar nan su yo arewa wannan hanya ita ke nan wanda ake biyowa domin a iso arewa doce wannan hanya cutar da al'umma ne don haka direbobin manyan motoci su ji tsoron Allah. Gwamnatin Najeriya waɗanda abin yake hannunsu na gyaran waɗannan hanyoyi su ma su ji tsoron Allah. Dole idan ka bugi jaki ka bugi taiki. Shugaban kwamitin kula da harkokin sadarwa a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja ya ce akwai bukatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mai da hankali akan abin da ke faruwa a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya. Na farko direbobin nan su suke shan wahala hanyoyin nan, direbobin nan idan ka bi hanyoyin za ka gan su inda motoci suke faɗi da dukiyar mutane wasu ma suna mutuwa sanadiyar rashin wannan eh, gyaro ake wannan hanya. To magana ta gaskiya shine anan ba za mu ce gwamnatin tarayya ba ta abin da ya kamata ba gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata amma a halin gaskiya a irin mara da muke ciki yanzu nan akwai ministoci da yawa da zamu ce wanda suke ba wannan gwamnatin zagon kasa wanda babu abin da ya dame su da al'umma kamar yadda shi shugaban kasa da kuma gwamnatin tarayya ta damu da harkan talakoki zan kama misali wannan hanya mun san cewa an ce an bada kwangilan wannan hanya amma bada kwangila kawai ba shi bane babu yadda za a ce an bada kwangila amma ba bada kuɗi na na dan kwangila ya aikin wannan aikin nan ba mu kuma mun san cewa gwamnatin tarayya suna releasing ma ministries kuɗi ministry of works an musu rilizin kuɗaɗe suna samun kuɗaɗe to ma amma a halin gaskiya magana da gaskiya shine ministocin nan zaɓe suke na kyan kwangilan da za su biya su ba mu san ko menene dalilin ba saboda haka nan za ga dan kwangila ya yi aiki ya yi rejin certificate ɗinsa zai ta bi akan a biya sa ba za a biya shi ba to ta yaya zai ci gaba da aiki a hanyar bayan ba a biya shi wanda ya yi ba ba zai yiwu ba to saboda haka nan abin da nake kira anan shine a shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya ƙara bincikan ministocinsa magana ta gaskiya akwai ministocinsa da yawa wanda ba su ba su mishi adalci ba su kuma yi gwamnatin adalci su suke ja mana zagi gwamnatin jihar Niger ta ce tana nan akan bakanta na ci gaba da rufe hanyar mina zuwa bidda duk kuwa da wannan bore na direbobin manyan motocin kamar yadda wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger wato madam mary noel barji ta nuna kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai Muryar Amurka ba ta samu wani cikakken bayani ba akan dalilin da ya sa direbobin suka buɗe hanyar a ranar Litinin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga faifan wasanni a yanzu. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. jamhuriyar Nijar inda hukumar kwallon kafa ta ƙasar Algeria za ta kara da jamhuriyar Nijar ɗin a kwanaki na uku da neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 da za su wakana ƙasar Qatar ta soki lamirin canjin rana da ƙasashen guda biyu za su fafata a babban birnin Yamai a ranar 12 ga watan Oktoba mai zuwa da misalin karfe biyu na rana su a ranar goma ga watan Oktoba da misalin karfe 8 na dare da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ambata a can farko a cewar jamal bel mahadi kocin kasar algeria wannan canjin da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi na karawar kasar algeria da jamhuriyar nijar ba komi ba ne illa gunewa da aka yi wa nasarorin da kungiyar kwallon kafa ta algeria ke samu ne a baya bayan nan shi yasa aka canza a rana da lokacin karawar nijar da algeria domin a cewar sa karawa da misalin karfe biyu na rana agogon jamhuriyar nijar a cikin zafin rana ba abu ne mai sauki ba sai dai hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ce ita ce ta canza wannan ranar ba jamhuriyar nijar ba kuma kasancewa jamhuriyar ta nijar ta baiwa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa haƙoƙinta na watsa wasanninta na kwallon kafa shi yasa ta zaɓi wannan lokacin don samun damar watsa karawar jamhuriyar nijar da algeria ta hanyar da duniya za ta iya kallon wannan wasar ba wai kamar yadda kocin na ƙasar najeriya ya zargi ba na gonewa ƙasarsa ne aka yi game da nasarorin da take samu shi yasa aka yi wannan canji idan muka leƙa a nahiyar turai a ci gaba da wasanni na ƙwallon ƙafa na club ɗin da su kasance zakaru a ƙasashen su a wannan shekara a C ana ce ana fafata tsakanin ajax amsterdam da besiktas ta ƙasar turkiya sai borussia dortmund na karawa da sporting ta ƙasar portugal a group d shakhtar donetsk na karɓar bakuncin Inter Milan. sai Real de Madrid na fafatawa da Sheriff Tiraspol. A rukunin A Leipzig na karɓar bakuncin Club de Brugge sai wasan da ya fi ɗaukar hankali a wannan ranar shine wasan Paris Saint-Germain da Manchester City ta ƙasar Birtaniya a gurfi B. Milan AC ta ƙasar Italiya na karɓar bakuncin Atletico de Madrid ta ƙasar Spain sai FC Porto ta Portugal na karɓar bakuncin Liverpool ta ƙasar Ingila. Shi ko Thomas Tuchel kocin Chelsea na ƙasar Ingila ingila a yau talata ne ya bada sanarwar cewa dan wasansa na tsakiya ingolo kante ya kamu da cutar corona banda karawar da zakarun na nahiyar turai na kulab kulab na kwallon kafa za su yi da juventus da tiran ta kasar italiya a ranar gobe laraba da dan wasan ba zai samu damar halarta ba hasali ma ba zai samu damar buga ma kulab din nasa na chelsea ba a ranar asabar mai zuwa idan allahu ya kai mu a wasan premier league ta birtaniya a wasannin raider cup na kwallon kwallon golf da ake jefawa a cikin rami kungiyar kasar amurka ce ta yi nasara a wasannin karshe da aka yi a ranar jiya litinin bayan ta kakkaɓe takwaranta na nahiyar turai da ke rike da wannan kambe da ci goma sha tara da tara za a yi wasannin na Ryder cup na gaba a shekara ta uku a nahiyar turai shi ko julien ala philippe dan kasar faransa ya sake rike kambensa na duniya na tseren keke ranar lahadi da ta gabata ta aloven a yankin wallon a kasar belgium dan wasan tseren keken ya yi nasara ne a bana bayan ya samu irin wannan matsayi a shekarar ta gabata imola a kasar italiya dan shekaru 29 da haihuwa a duniya ala philip shine dan kasar faransa na farko da ya kasance zakaran duniya shekaru biyu jere ga juna tun shekara ta dubu da dari tara da ishirin da bakwai kuma ya samu wannan nasarar ne bayan ya yi wa abokanan hamaryarsa shashau tun kilomita goma 17 bakwai kamin a zo ƙarshen tserin keken na duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. shugabar baitul malin amurka janet yellen ta ce akwai yiwuwar kudaden da gwamnatin kasa ke kashewa su kare nan da ranar 18 ga watan oktoba muddin ba a faɗaɗa kofar karɓo bashi ba wanda gwamnatin kan yi ta hanyar ba da kudaden takardu masu daraja ko kuma bonds a cewar shugabar baitul malin idan har majalisar dokokin ƙasar ta gaza cimma matsaya kan adadin kudaden da za a ciwo bashi ko kuma a tsawaita lokacin karɓar bashin ƙasar za ta faɗa kangin ƙarancin kudaden kashewa waɗanda za su ƙare nan da makonni uku masu zuwa. 'Yan tawayen Houthi na gab da sauya akalar yakin da ake yi a Yamal yayin da suka doshi wani muhimmin birni da ke arewacin ƙasar a cewar ƙwararru. Inda suka yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar miliyoyin 'yan gudun hijira su shiga halin yi. Ɗaruruwan mayaka sun mutu a artabin da aka yi a wannan wata bayan da mayakan waɗanda ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare a Marib. yanki na ƙarshe da gwamnati take takama da shi mai arzikin mai a arewacin ƙasar. koriya ta arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami a yau talata wanda shine gwaji na uku da ta yi cikin wannan wata ƙasar ta yi gwajin ne 'yan mintuna gabanin jakadan ya yi jawabinsa a zoren majalisar ɗinkin duniya inda ya zargi koriya ta kudu da ta da husuma koriya ta arewa ta cilla makamin ne a can gefen tekunta da misalin karfe 6 da minti 40 agogon yankin Wani sabon bincike da aka yi a Burtaniya ya gano cewa masu shan tabar sigari sun fi zama cikin haɗarin kamuwa da matsanancin rashin lafiya da mutuwa sanadiyar cutar COVID-19. Masana kimiyya a fannin ƙwayoyin halittu na UK Biobank sun yi wani gwaji kan mutum sama da 420 waɗanda suka yi da'ai binciken a kansu tsakanin watan Janairu zuwa Agustan shekarar 2020 inda aka tattaro bayanai da suka haɗa da sakamakon gwajin cutar COVID-19. da kwantar da mutane da ake yi a asibiti da mace-macen da ake samu inda suka gano cewa akwai alaka tsakanin masu shan taba da masu kamuwa da matsanancin rashin lafiya sanadiyar kamuwa da cutar ta covid-19 masu sauraro da haka maka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.